Kalangu, sashen Hausa na studio Kalangu kai tsaye daga gidajen rediyo 33 ga kanun labaru daga bakin Hawa Usman. Makarantu da dama a jihar Maradi sun kiyaye sayar da abinci ga 'yan makaranta don guje ma cutar kwalara. motoci 1,800 shaƙe da haja da suka fake a nijar dalilin rogajewar gadar malamville sun samu cewa bayan an buɗe hanyar ratse sai kuma rahoton namu na musamman wanda zai kawo mana haske kan wannan asangan tati da ke kumshi a cikin kasafin kusan ƙasa na shekara 2019 sauran mu da sake saduwa. Yawan mace-macen wato yara ƙanana da ake samu a magarya cikin jihar Zandayar da kungiyar Medecins Sans Frontier ta bayyana a satin da ya shige. Ya zama karya a cewar ministan kiwon lafiyar al'umma a lokacin da ya kai ziyara a garin na magarya. Bayan ya gudanar da bincike a kan rajistar likitar, minista Ilyaso mai nasara ya yi ƙarin haske ga manema labarai ga kuma abun da ya shaida ma Mustapha Mamansani. Da muka yi bincike mun gano bambanci tsakanin bayanan da ake yadawa da waɗanda ke rubuce cikin takardunmu. Maimakon cewa mutane 300 sun rasu, mutum goma ne muka gano cewa sun rasu. Bugu da ƙari mun tattauna da shugaban kula da wannan lamari na ƙasa sai muka gane cewa sunayen waɗanda suka rasu a Dungas mun sake ganin su a Magarya. Alhali ko Dungas wata gunduma ce daban. Mafi yawan waɗanda suka kamu da masasar cizon sauro da tamowa daga wata makwabciyar ƙasa suka fito. Bayanai masu cin karo da juna akan yawan waɗanda suka rasa rayukansu da aka bayyana ta kafofin sada zumunta ba mu da su a ma'aikatar kula da lafiyar yara ta magarya ba mun kuma gano cewa an daga marasa lafiya da waɗanda suka rasu har so biyu inda ake haɗa yawan marasa lafiya da waɗanda suka rasu hukumomin ƙasar Nijar dai sun ta saƙeyar likitan na ƙungiyar Medecins Sans Frontier da ya ba da wannan labarin na ƙarya in ji gidan rediyo na ƙasa Voix du Sahel a cikin labarin nasu na ƙarhe ɗaya. an samu ragowar cutar kwalara a jihar tamaradi jiya a madarunfa an samu 'yan malati hudu biyu an kwantar da su asibiti a jimirce cikin 'yan malati 2,614 su riga yamma gidan gaskiya wannan sakamakon dai na tun lokacin bullowar cutar ne a farkon watan jiye a gidan rumji cikin 'yan malati 208 babu wanda aka kwantar yau kwanaki uku kenan an samu mutum ɗaya da ya rasu a maraɗi gari cikin 'yan malati 513 an samu rasuwar goma sha 'yan malati biyu da aka kwantar da kuma wasu uku da suka kamu a jimalce an samu 'yan malati dubu uku da suka rasu shidda da kwantar asibiti da wasu biyar da suka kamu a jihar maladi dai muke har yanzu inda aka yi hanni ga sayar da abinci a cikin makarantu don kare yaduwar cutar kwalara a cikin wato zagayen da ya yi abokin aikin namu muhammed mamman ya kewaya makarantar jori ta daya inda ya tarar da babu mai sayar da abinci ko guda mu firar shi da sule abdu daraktan makarantar ta jori ta daya abin da muka gani shine yara in dai ha'a ba su kuɗin da ake ce mana recreation to idan lokacin shan iskar nan hoyayi koko da sahen na in suka zo kama a shiga to duk inda adda abinci to sai sun nemo shi sai sun saye shi sai sun ci shi to sai zamanto wani bi inda suke samun abincin nan to ya zamanto mai matsala ga lahiya da wanga wanda ake saida a cikin makarantun ne shi samu ka ce a kenan dole sai an yi jan hankali gargadi musamman ga bangaren mutane kamar uwayen yaran wanda maimakon su ba yara kudin abinci to ya zamanto abincin ne suka ba su ko su ci sosai gida kuma sannan akwai saura a basu a sanyo shi cikin wani abu wanda bai sa matsala ga abincin an shaida musu kuma kamun malakwar sun samu labari a cikin gari da cewa an hana sai da abincin ce wata guda ne za a yi wasu mutane dauke da bindigogi da ba a san ko su wane ne ba sun kai hari a ranar litinin kinda ta shige a ma'aikatar jandarmomi ta lafiyara a yankin suru da ke nisan kilomita 100 daga iyakar kasar mali in ji kamfanin dillancin labaru na faransa a fp sakamakon harin dai ya yi sanadiyar na jandarmomi guda uku wata majiyar da ta tabbatar da harin ta kara da cewa ma'aikatar ta jandarmeri da aka kai ma harin ta rugurguje kuma kayayyaki da dama sun lalace kasar burkina faso da ke makwabciya da kasar mali da kuma kasar niger na ci gaba da fuskantar hare-hare daga 'yan ta'adda tun somawar shekara ta biyar. ma'aikatar ministan cikin gida na ci gaba da gudanar da shagulgulan wayar da kai ga al'ummar yankin tera wannan shagulgulan wayar da kai dai sun shahi matasa maza da mata da hukumomi na jiha da na ƙauyuka da kuma malamai a cewar abdullahi haidara na ma'aikatar ministan cikin gida yana da kyau tsarin ya haɗa har da gundumomin da ke makwabtaka da ƙasar ta niger cewa da burkina faso ga dai ƙarin bayanin da yamma bukari kanda Akwai tattaunawa tsakanin 'yan ƙasa ciki har da wadda ke gudana yanzu haka a garin Tera wadda kuma ta kumshi wakilan ƙananan hukumomin Jagoru da na Tera. Aki na biyu shine rangadi na 'yan ƙasa da ke faɗakarwa kan muhimmancin tsaro na al'ummomin yankuna da kuma haɗin kai. Sannan na uku akwai aikin da ya haɗa jama'an tsaro da farar hula wanda zai bada damar ɓangarorin biyu su kusanci juna kuma su yi aiki tare. Daga ƙarshe ina kira ga ƙananan hukumomi da wannan ya shafa da dukkan ƙananan hukumomin da ke kan iyaka su ba da nasu ƙoƙari a cikin wannan tsari domin hana faruwar duk wani lamari mai iya gurbata rayuwar al'umma da tsaro. Shugaban gungun 'yan ta'adda Dogon wanda ake zargi da kai hare-hare ga Hulani da ke a tsakiyar Mali ya ɗauki aniyar tsagaita wuta a cikin wata ganawar da suka yi tsakanin su a Moti. Ganawar da Firaminista Sumailu mai Maiga ya jagoranta. yau dai kusan shekaru uku kenan da kasar ta mali ke ci gaba da fuskantar tashe-tashen hankula tsakanin kabilun hulani makyaya da bambarawa da dogon su kuma manoma dogon da hulani mu duka 'yan uwan juna ne na ajiye makamai amma kuma ya kamata wato gwamnati na kasar mali ta tabbatar da kwanciyar hankali ga dukkan 'yan ƙasa in ji yusuf toloba shugaban rundunar sojoji na danna ambasagu da ke ma'amula da ƙabilu masu harauta dogon ɗakin shawara muhammad gandi shine sunan sabon ɗakin muhawara na ƙasa da ƙasa da gwamnatin ƙasar indiya ta ba ƙasar niger wato ɗakin taron na musamman da ke iya ɗaukan mutum dubu biyu wato ya ɗara na palais de congrès da kujeru 500 a cewar ministan raya al'adun ƙasar niger a lokacin da yake ɗora tubulin farko wannan makekin ginin zai zamanto babbar cibiyar hada-hadar ƙasashen duniya mu saurare shi wato a cikin firar tashi da habibu garba Wagga harabar karɓar muhawara ta ƙumshi ɗakin taron gayyata mai kujera dubu biyu, ɗakin haɗuwar shagabannin ƙasa mai iya ɗaukar shagabannin ƙasashe hamsin da biyar da mambobi hudu masu rikiyar kowannensu. Akwai ɓangaren ɗakunan hukumar jagorancin harabar, akwai balbalin hidimar cin abinci mai ɗauke da shimfiɗar wurin cin abinci ɗari shida da wasu ɓangare-ɓangare da ke rataye ga harabar. Dangance da samun wagga harabar, Yame za ta kasance cibiyar ci gaba ta tsakani da tsakani ga ƙungiyar Yomowa sai da yawo da wasu ƙungiyoyi da dama masu halaccin tsarin ƙasa da ƙasa. Ƙungiyar Accountability Lab ta tsara wani taron manema labarai jiya a nan ɗakin shawara Oasis des Entrepreneurs birnin Yamai kan kuwesuwa da Husa'a. Shugaban ƙungiyar Musa Kondo ya yi magungu Muhammad Dantani ƙarin haske. après le lancement de la phase du Mali, nous sommes venus. Bayan saka usul ɗin da muka yi a Mali, mun zo Niger don mu saka wannan tsari. Muhawarar tattaunawar da muka yi na da manufa biyu. Da farko mu saka usul ɗin ayyukan accountability lab na biyu saka girkin projen lien et apprentissage a ƙasar Niger. Shi projen manufarsa shine a ƙirƙiro hanyar mu'amala tsakanin mutane ko kuma ƙungiyoyi don a kawo sauƙi ga dukkan batutuwan samun masaniya da samun kusantarwa taimakawa ga sabbin fusa'o'i da ke kyautata masaniya da kawo sauki kuma ga girkin furojen ga abokan hulɗa na boys a nan Nijar. A wajen mu muna sa ƙaimi sosai ga batutuwan jagoranci yin ababuwa cikin adalci da kokowa da cin hanci. Magana ce ta yin aiki da rukunan mutanen da aka mai da shanu ware don mu baiwa wa'anda ba su da bakin magana su samu yin magana kuma su ceto 'yancinsu bisa hanyoyin bin doka da ƙa'ida. possible. Fiye da sati guda da aka buɗa wannan hanyar ratse bayan faduwar gada ta Malamville, motoci 1,800 ɗauke da hajar 'yan kasuwa sun samu hucewa a cewar Gerard magatakar magatakardar ƙungiyar 'yan kasuwar Niger, komi yana tafiya daidai, mu saurare a cikin firar shida Umar Hamma. An samu cinkoso sosai domin kusan motoci 1,800 ne aka tsaida a can, kuma mun shiga hadarin fadawa cikin matsala domin Nijar ƙasa ce da ba ta da makwabtaka da teku, wanda hakan ke iya haddasa rashin kayan abinci cikin birnin Yamai. A halin yanzu komi na tafiya daidai ana iso da kayan a birnin Yamai. Mun samu labarin cewa motoci biyu ba su iya haduwa da juna a kan hanyar. Ko gaskiya ne? Eh gaskiya ne domin kamfanin Satom da ke Benin ne ya gudanar da ayyukan. Akwai akwai koma baya amma bai hana motoci su wuce a bangare ɗaya mota na wucewa bayan haka sai motocin da ke fitowa daga nijar su wuce domin su ba su ɗauke da kaya kenan waɗanda ke ɗauke da kaya ne ake barin su riga wucewa a kan hanyar sauraron shirye-shirye istiro kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istiro kalangu ina so kuma ina yadawa. sai kuma rahoton namu na musamman wanda zai yi tsokaci kan wannan asangam da ake ce matate wanda ke ba kamfanonin sadarwa damar ɗaukan wasu kuɗaɗe a lokacin kira daga ƙetare wannan kuma na ɗaya daga cikin dokokin kasafin kuɗin ƙasa na shekara ta 2019 a cewar musa cangari fitaccen ɗan ƙungiyar farin fulayin fafutukar kare haƙƙin 'yan ƙasa wannan asangam bai shahi wanda ya kira daga gida ba sai dai wanda aka yi kira daga waje mu saurari ƙarin hasken da ya mara hilatu sumana Kamfunan sadarwa na salula tsawon lokacin sadarwa ga duk kiran da zai shigo daga wata ƙasa, kamfanin na cire dala goma ko dala goma sha bakwai da tamma uku na sefa, wanda gwamnati ne ake zubawa su. Tsarin da dokar kasahin kuɗi na shekara da goma sha tara na ƙasar Nijar ya tanada kenan, wanda majalisar dokoki ke tattaunawa a kansa. Musa Cangari, jagoran farar hula da ya lakanci sharuɗan lamuran kiran waya na tsakanin ƙasa da ƙasa tati ya bamu ƙarin haske a kai. Idan mutum ya yi kira a Nijar daga waje akan duk minti ɗaya na magana akwai kuɗaɗe da kamfanin sadarwa ke cirewa ya kuma zubawa ƙasa wannan shine harajin. Kuɗaɗen da ake fitarwa akan minti ɗayan kamar yadda sabon daftarin kasafin kuɗin ƙasa na 2019 ya tanada sun tashi dala goma sha bakwai da tamma uku na sefa ga kamfanonin da ba su da lisansa jekat Masu lisansa jekat za a fitar musu da dala goma ta hakan za a san adadin kiran da suka shigo daga waje da kuma lokacin da kowane kira ya ɗauka sa a yi jimilla a san ko kira nawa aka samu daga waje zuwa Nijar. Ta nan sai Alisa Fako nawa harajin ya tashi sai kamfanoni su zuba wa ƙasa. An soke wannan haraji da ake kira tati cikin dokar kasafin kuɗin ƙasa na 2018 lamarin da ya sanadiyar ƙasa ta yi hasarar miliyar 30 a ƙalla. Domin ta hanyar wannan haraji Nijar na samun aƙalla miliyar 30 duk shekara. Ƙasa ta yi hasarar miliyar 30 cikin tsammanin kamfanonin za su yi amfani da waɗannan kuɗaɗe domin inganta harkokin sadarwa. Tunda ƙasa bata cire waɗannan kuɗaɗe ba kenan kamfanonin sadarwar sun rike abinsu idan kun saurari abin da ministan kuɗi ya faɗa a lokacin da gabatar da daftarin kasafin kuɗin ƙasa na da 2019 ya bayyana cewa kamfanonin sadarwa ba su cika alƙawalin da suka ɗauka ba kenan babu wani amfanin ci gaba da bar musu waɗannan kuɗaɗe saboda haka gwamnati ta mai da wannan haraji cikin daftarin kasafin kuɗi na dubu da 2019 har ta yi ƙari kan adadin harajin domin can farko ana cire musu dala biyar ne a wannan karon kuma za a cire musu wajajen dala goma sha bakwai da tamma uku ga waɗanda ba su da lisansu shekat sai kuma dala goma ga masu lisansu shekat wato kusan an ninka so bi kenan abin da ya sauka kenan a game da labarin a yanzu sai a dakanci sashen zabarmanci tare da habib garba ku saurara shirye-shirye istiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istiro kalangu ina so kuma ina yadawa